bismillahir rahmanir rahim kowa ya ga ba babi na goma sha ɗaya da wurin miss mary ya ji abin da ke faruwa sai juya yana kallon nora da kamar ta shige ƙasa daga ita har hidayat ɗin murmushi yana rungume ta ce my little girl is now a grown up woman ita ma murmushin ta suka ɗunkuma suka yi gida nora a motar babanta yayin da hidayat da miss mary suka tafi a motar da suka zo na gida sun samu Aisha sun dawo har ma sun ci abinci sai da hidaya ta fara taimakawa farar da wanka kan ta zo ta yi wa aisha nura ta shigo ita ma ta yi wankanta ta zauna wurin hidayat tana sauraron darussuka a kan period wadda ita ba ta taɓa sani ba hidayat sosai ta tsorata ta da hudda da maza ta nuna mata haɗarinsa ba ga lafiyarta ba har ma ga addininta kuma sosai nura ke ɗauka kiran landline ne ya katse musu firar tasu nura ta je ta ɗauka dad ne ya ce ta kawo mishi jiniyo ɗaukarsa ta yi ta fito ta bar hidayat ɗin da tunanin sabuwar yanayin da take tsintar kanta a ciki wanda ba taɓa ji ba a tsararriyar bedroom ɗinsa ta same su aisha na yin homework yayin da fara ke yin game a ipad kunnenta headphone ne tana jin waƙar da game ɗin ke yi haushin su tare da Aisha take yi karɓar jiniyoyi yana mashi wasa yaron na ɓangare dariya ƙwarai yake yabawa da tsaftar maman yara saboda a yadda duk sadda zai ɗauki jiniyo ƙamshi na musamman ne ke tashi a jikinsa Goyon ta san babu ƙazanta a hankali ya tuna ranar da aka samu yaron da abin da ya faru shi dai kwana biyu da suke da hidayat kai tsaye zai iya cewa ba ta cikin mutane masu fitina ko rashin kunya to me yasa babansu zai zaɓi lakanta ta ta wannan hanya kawai don ba ta da kuwa da fa shi ma mace ce hakan za a yi masa ajiyar zuciya ya sauke yana kallon wayarsa da ya ɗauki ringin ganin sunan godfather ya sa ya ɗauka facetime ne hakan ya sa wani kasur goman fasto ya bayyana sanye da kayansu na faza A shi rike da bible kamar yadda bayansa ke nuna a church yake hi my son ra'id na murmushi ya ce fada good up trust you are doing great da gudu nura da fara suka zo fuskan wayar tashi suna leƙe ganin da gaske fada ne yasa suka fara mashi surutu hello fada ka ce za ka zo har yau baka zo ba we are really mad at you murmushi yake yana cewa i'm so sorry queen and my princess insha allahu zan zo ayyuka ne suka min yawa ana muna ta ba da word of god mutane na karɓar almasihu Nora ta ce you are always talking about this almasihu but Mrs. Diet said he is also a prophet sent by Almighty Allah because Allah doesn't have a wife and no a son. A take fuskar mutumin ta sauya ya ce who is Mrs. Diet? Bara ta ce our new nanny from Nigeria. Grandpa I don't like her. Diet na kallon Aisha ce hey fara. be nice okay? ninkewa ta ta fice wai ta yi zuciya girgiza kai yana jin amsar da faza yake baiwa nura a lallai lallai sai ta amince da faɗar cewa almasihu is a son of god ita kuma hankalinta ya fi kama na mai diet daga ƙarshe ƙyale ta yi suka mai da kol ɗin phone call da ra'id kai tsaye nuna bai son sabuwar nani ɗinsu zai turo wata daga amsterdam garin da yake a yanzu yana yada addinin kiristanci ta ci gaba da kula da su da bai ce komai ba har suka gama wayar ya kashe da junior ya ci gaba da wasa aisha da nura na mishi hira jefi jefi kamar daga sama ya jo ihun fara da sauri ya miƙe yana waje cikin tunanin abin da ya same ta a ɗakin ya da ya ji kukanta shi da nura da aisha ne suka shiga ɗakin tsaye suka ganta tana kuka sosai rike da kumatinta yayin da hidaya da ke tsaye idanunta duk a waje zuciyarta kuwa banda sikifin babu abin da yake fara what is it me ya same ki da ya watsa mata tambayar yana kokarin cire hannunta ta saka a ta cikin kuka ta ce shi hit me tana magana tana nuna hidayat a razanar hidayat take kallon yar yarinyar kamar yadda shi ma yake kallonta cikin ɓacin da bai san ya bijiro mishi ba cikin wata kalan murya ya ce how dare you hit my daughter a ruɗe ta ce wallahi wallahi ban taɓa ta ba ta yaya zan fara dukanta shi kan hiye ta ce tana son custard na ce mata ina zuwa bara na yi sallar asar da lokacin ke shirin fita sai in je in haɗa mata sai kawai gani ne ta saki ihu tana rike kumatunta but ban taba ta enough please ya faɗa har lokacin da ɓata rai sosai a fuskarsa hannun fara ya sauke daga fuskarta wurin ko ya yi ja jino da ke bacci ya ajiye bisa kan garanta ya ɗauki fara za su fita hidaya ta sake ƙoƙarin kare kanta saboda ba taba jin zafin a jingina ta da abin da bata yi ba irin yau sosai abin ya mata zafi wadda ta rasa dalili haka kawai take jin kamar za ta yi hauka idan har ya fita da wannan fushin da kuma tunanin ta taɓa mashi yarinya sa please believe me wallahi ban taɓa ta ba a tsawace then why has she, shows that kalli kuma kumatinta i can't take anything but not hitting my child ni karan na ban taɓa saka masa hannu ba so ba zan yarda common nanny like you ta dake su ba if you can't do, do the job then you shall please silently tun cin baki harzuka ni ba yana kaiwa na ya juya ya fice kuka hidayar ta fashe da shi tana jin babu daɗi har ƙasa ranta idan ko bata faranta shi saboda taimakon da ya mata ba ba za ta ɓata mun ran ba nura da aisha ne suka zo wurinta suna share mata waye nura ta ce i believe you miss hidayat you can't hit farra she's probably lying because she doesn't like you zama ce kawai tana rufe fuskarta da tafukan hannunta tana ci gaba da kuka this is a minor thing a rayuwarta sai da ya fi ƙona mata zuciya fiye da abubuwan yusuf menene hakan aisha ce ta je ta same shi na tararashin fara. a hankali ta ce dadi mama will never hit fara because ko mu ba ta taɓa duka mu ba she always say hitting someone is never a solution I will not ever be gashi yanzu tana ta kuka har ya nura ma statue sai ji wani iri duk da bai san hidayat ba sai dai aisha ba za ta mashi karya ba idan har bata taba dukan su yaranta ba ta yaya za ta fara dukan farra ya san irin yadda ta tashi saboda ya fuskanci abu makamancin haka shi yasa shi ma bai taba dukan yaransa ba idan har zai daga hannu da nufin dukan wani sai tunanin mugun mahaifinsa ya ɗansu a ransa hakan ya sa kwata-kwata baya so ya ji ko maganar duka ne farra ya kalla ce baby you know na faɗa muku lying is a very bad habit right kai ta gyaɗa ya ce dan tell me the truth did miss hidayat hurt you shiru ta ya ce i want to be mad okay tell me sai ta ce bata doke ni ba i just don't like her shine friends ina give me idea idan suka ganni a wani fim da yarinyar ba ta son stepmom ɗinta da ta haka her dad da ya boss da stepmom shine nema nai he so shocked da abin ta yarinya kamar fara za ta yi action so fine kamar da gaske hidayat ɗin ta mare ta sai ya ji bai ji daɗi ba sai dai saboda yarinyar ta yi kuka kuma baya so ya sake saka ta wani kuka sai kawai ya ce mata don't repeat that again is bad habit kin ji kai ta gada jiya ya kalla Aisha ya ce tell me say that I'm sorry daga haka ya miƙe shige toilet sa. fita Aisha ta koma wurin Hidayat da ta samu tana sallah Nora na zaune daga gefen gadonta alwala Aisha ma ta je ta yi ta dawo suka yi sallar tare bayan sun sallami Aisha ta ce mama Farah is lying that ya gano hakan and he said I should tell you sorry. Duk da haka zancen bai saka ta farin ciki ba, saboda sanin ran shi dai ya riga da ya ɓaci, saboda ita. Aika Nura ce ta kirawo Farra sai ta dawo ta ce mata tana bacci. Ƙur'ani ta sa suka buɗe a iPad na Nura, don babu a gidan gabaki ɗaya suka fara karatu. Sai da ta ƙara wa Aisha kan ta fara koyawa Nura daga Fatiha saboda sallah. Ba ƙaramin farin ciki Nura ke yi da sabbin abubuwan da take koyo ba, kan kwana bakwai ya zagayo da za ta gama al'adarta hidayat ta koya mata wankan tsarki ta kuma tabbatar da ta iya fatiha filanti da filantili da ƙulhuwan lahu da falaki da nasi ita kanta hidayat na jin daɗin yadda noran ke koyar saboda abin da ya kamata ta koya yanzu kenan duk da a gefe guda tana fuskantar wasu halayya irin na turawa barar ke da shi sai dai bata taɓa mai da hankali ba kwanakin da biyu baya tun daga ranar da farar ta haɗa ta da mahaifinsu ba ta sake sanya shi a idanu ba sai dai yakan aiko nura ta ɗauka mishi jiniyo da yanzu suka fara sabo sosai da yaran haka aisha tana karatunta a hankali kwance duk da abin take dan fuskanta na kyara daga gurin fara yau asabar wankin da hidayat din ta yi a washin mashin ta sauka ƙasa don son shanyawa Bata ta taɓa ma zuwa ta ɓangaren igiyoyin nasu ba sai yau bayan banda shuke-shuke da katuwar mikano ɗinsu ne sai yar lilan da ke kaɗa kansa da kansa cikin kyakkyawar fil da ke shimfiɗe da grass carpet sai wasu kujeru haka na shan iska babu abin da yake wurin a natse take shanyar har fara ta zo ta wuce ta gefenta ba su tanka ta ba can bayan in bayan din ta tafi sai ga ta da wani katoton police dog brown kalo mai bakin baki banda dilalar da milk babu abin da sa yake wani irin faɗi gaban hidajiya ce tashi su kaɗai yadda fara ba ta ƙaunar nan tana da tabbacin in ta gane tana tsoron kare za ta sakar mata shi wannan karen kuwa yadda yake nan sai ya cinye ta tsaf ganin da gaske nufarta suke ya sa ta fara ambatan Allah jikinta na ɗaukar rawa suna isowa wurin kuwa karen ya fara zuwa wurin ta yana shinshinata duk da take ƙoƙari wurin ganin bata firgice ba hakan bai yiwu ba wani ƙara ta saki tana kiran sunan Allah a take karen yayi kanta bata tsaya ba ta saka gudu wanda ya sa farar tun da dariya a gigice Hidayat ke zagaye wurin karen na binta Ƙoƙarin barin wurin take sai ta harɗe ta nufi faduwa wanda ya daidai da isowar ra'id wurin saboda tun ihun farko ya ji kuma ya ji haushin ya ji kuma haushin kare ya kuma san bingo ba sanin hidaya ce ba idan kuwa haka ne cizon ta zai cikin hanzar ya sanya hannayensa biyu ya rike mata kafaɗo don hana ta faɗuwa sai dai da yake a gigice take bayan ta take kokarin juyawa ta ga kokarin ya iso ya iso ta ai ko ganin gashi ga ita yasa ta sake sakin ihu tana nutse tana rintsa idanuwanta hawaye wani na bin wani duk ta rude shi ma sai ta ruɗa sa da sauri ya janye ta ya maida ta bayan bayansa ta kama rigarsa ta rike kam kam kam bingo ya kira sunan karen ganin shi ma ƙoƙarin bin hidayat ɗin yake sarka wuyarsa ya kama ya ce soke she's not a bad person aya back to your cage juyawa karen ya fara gudu yana karkaɗa bindi hakan ya saka da ir ƙoƙarin jiyowa sai dai hidayat ta isa ke rigarsa har lokacin idanun ta hawaye wani na bin wani daga yadda suke tsaye yana jin bugun zuciyarta idanunsa ya kai kan yadda ta rike mishi riga kam kam hakan ya saka shi sakin murmushi ya tafi fa ya yi yana sake kallon ɗan ƙaramin farin hannunta da ke riƙe da rigarsa da sauri ta saki tana matsawa baya jiyowa ya kalli fuskarta yadda ya kace-kace da hawaye ɗan ƙaramin bakin tare sai motsi yake alamar addu'a take hakan ya sa bai san sadda wani murmushi mai yanayi da dariya ya sake suɓuce mashi ba a fili ya ce duk wannan tsoro ne da sauri ta juya tana fificewa daga wurin Na abubuwa da yawa ne suka haɗu mata ga tsoro da ke barazanar sumar da ita ga kusancin su ke haifar mata da wani yanayi mara misaltuwa ga kunya yadda ya ga take kuka saboda kare ga kuma wani dariyar da ya da ba taɓa ji ko gani daga gare sa ba saboda shi mutum ne mai karancin fara'a shi kwa juyawa ya har lokacin yana murmushi ganin wai kuma kunya ta ji fada ya fara yi wa farar dan ya san ita ne ta fito da shi sai ta kama kuka wai yana fifita na ne sama da ita daga ƙarshe rarrashi ya koma saboda yana son yaransa fiye da misali a daren ranar tana kicin tana tattare abubuwan da ta yi amfani da su na abincin dare ya shigo ƙasa ta soke kanta tare da cewa barka da wasa. akwai abin da kake bukata ne girgiza kai ba tare da ya kalle ta ba ya ce no ci gaba da aikin ki. Grace ya je ya ɗauki ruwa saboda na falo ya ƙare, ya kuma kira Paul akan a kawo, har ya kai kofa ya ce, Ehem, when you are doing meet me at my room. Kai ta gyaɗa har ya fice bayan ta gama ta wanke hannayenta tare da nufar ɗakinsa da take jin hayanar jini da sinora A kan kusa ta same sa yana duba sistem da ya ajiye a kan center table. Yaran kuwa suna kan kafir suna wasa da jini. yayin da farra ke kallon katon a TV ɗin ɗakin. a ƙasa ta zauna ɗan nesa da shi kanta ƙasa saboda gashi sai short cikinsa babu riga ba kamar yadda ta ga yake ƙaunar zama haka banda murɗaɗɗun tsokokin ɗin shi da shafaffen cikinsa har kwantacciyar gashin da ke jikinsa babu abin da take iya kallo wasu takarda miƙa hannu ya ɗauka tare da miƙa mata aladabce ta karɓa ce it is for your stories kin samu gurbin karatu a paris science 8 letters wani irin sanyin daɗin da bata taɓa ji ba ne ba ya rufe ta cikin tsananin farin ciki ta fara mishi godiya murmushi kawai ta juya tana nuna wa Nora da Aisha su ma murna suka taya ta haka ya dare ta kwana yi wa wannan bayan Allah addu'a wasa wasa abukan ya zama gaske sai ga Hidayat a one of the best universities na duniya karatunta bai hana ta kula da sufarra da ya dace ba dukkan Asuba za ta fara haɗa masu breakfast ta saka musu na makaranta ta zo ta yi wanka ta gabatar da sallar asuba ta je ta yi wa farra wanka ta zo ta yi wa aisha da jiniyo duk su shirya asad da za su fita tafiya makaranta kuwa a sana ita ma za ta fita tafiya sukul ɗinta bus take hawa kuma alhamdulillah ba karamin fahimtar karatun ta take yi ba da yamma take yi wa nora karatun qur'ani da yin tarihin annabawa wanda fara bata cika mai da hankali ba amma nura na matukar so jiniyo kuwa har ya fara buɗe baki a 'yan watannin nan da suka yi yanzu watannin shi takwas da sati biyu da dadi ya fara bude baki wanda yake gani kamar shine mahaifinsa a bangaren kariya din ra'id banda ci gaba babu abin da yake gani dan sai dai idan baya cikin wasa za a kira musu faduwa ji da shi ake sosai a fsg har wasu clubs ma na pub suna fafutukar sayensa kwazam wani ranar laraba ra'id da kansa ya fita da su da yamma saboda rikicin da jino ke yasa ya ce duka su zo su je su sha iska kaɗan Aura ce ta saka hidayar dole suka fito. Sanye take da red palazzo trouser sai white chiffon shirt mai dogon hannun ta yafa red mayafi sai ta saka white shoe duk cikin irin sayayyar da in har ya fita da yaran tare suke fita sai ya ce ita ma ta ɗauka. Yaran duka suna zaune cikin wata kyakkyawar rumfa bayan sun yi odarin ice cream playboard ɗin da kowa yake so. Bayan an kawo sai fara ta wa Aisha da nata wanda ya so saka su faɗa. Shine Hidayat ta bata hakuri ta miƙe ta fice don samo mata wani. ta fita kenan rike da ice cream din shi kuma zai shiga wani wani karo suka ci ba tare da duk sun ankara da juna ba subhanallahi shine abin da fito daga bakinta wanda ya saka shi saurin kallonta don bai tsammaci jin sunan Allah a irin wurin ba karab idanunsa ya fada cikin na juna ya hamza ta faɗa tana ware dukkan idanunta da ta saka musu kwalli waje duk da yadda ya ƙara girma da ciki ya tara ƙasan bakonin burgewa hakan bai hana ta shaida shi ba a kallo ɗaya saboda shi ne mutum na farko da ya fara nuna mata ƙauna a duniya bayan abba kuma kullum yana ranta shi kuwa ƙoƙarin ce mata sori yake amma ganin ta kira sunansa ya sa ya ɗan dakata tare da sanya mata idanu na seconds sai kuma ya waro su gaba ki ɗaya ya ce hidayat dariya suka saki a tare ya ce wata ya constance hidayat me kike yi a paris ta yi kika zo tana marmashi ta ce labari ne mai tsawo ya ce dan mu je mu zauna sai in ji da kyau auren ki fa kanta ta ɗan dukar ta ce ya mutu wani sirritaccen murmushi ya saki tare da juyawa ta bayansa sam ta mance ma da aisha jiran take da askirim ɗin da ya bare a gen wurin wasu kujeru guda biyu suka je suka zauna yana tsokanar ta akan ta kara girma ta yi kyau tana ta dariya daga inda yake zaune sanye da designer riga da wando na kamfanin basek idanun shi sanye da designer shirt na swarovski ba karamin kyau yi ba barin ma sabon diamond earring da ya sauya da ke tikalle tunda ta miƙe ya tsinci idanunsa a kanta har ta shige bai ɗauki ba daidai fitowarta da karan da suka yi duk akan idanunsa ganin suna dariya da magana alamu sun san sun san juna yasa ya ɗauke kai yana jin siririn tsaki agogon ya kalla sai ya ɗauke kai a again aisha da ke zaune ya sake kallo ya ɗaga kai ya kalli sun nemi wuri ma sun zauna suna ci gaba da dariya wani irin ɓacin rai ne ya bajiro mashi da bai san na menene ba mikewa ya kamar zai nufi inda suke sai ya fasa ya shiga shagon ya siyo ice askirim din ya zo ya bama aisha duk yana kokarin hana idanunsa kallon barayin suke ita ko shaf ta mamance da su a hankali take ba hamza labarin abubuwan da suka faru tun tana da wuriya har ta fara kuka tana zuwa wurin rasuwar abba ta dakata tana hawaye sosai a kicin hamza ya ciro ya mika mata ta saka hannu za ta karɓa sai suka haɗa idanu idanun shi sun sauya sosai wanda kallon cikin su ya haddasa mata wani mummunar faduwar gaba a tebul ɗin ya zo ya zube hannayensa ya ɗan duba kaɗan yana kallanta ba tare da ya kalli hamza ba ce you please get up mu tafi you can't keep me waiting for you miss hidayat don't forget i'm your boss mikiwa ta yi da sauri ta ce sorry sir tsaki ya ja ba tare da ya kalli inda hamza yake ba ya juya wuce hamza ya ce who is she who is he a sanye ta ce my boss as he says bari na tafi you continue in muka haɗu gobe ya ce you are please ta karbi fan nashi ta saka mishi tana kallon motar ra'id da har ya tayar da sauri ta karasa ta buɗe baya ta shiga bata gama rufe motar ba ya fuska da gudu ya bar wurin har suka isa gida yana cin rai ko yaran babu wanda ya ce wa kala kimora da ya samu ce ta ɗan rage mishi damuwar da yake shirin bijiro masa wanda ya mance ya kalar damuwar take tunda ya sa kafa ya bar gidan ubansa washe gari bayan ta gama duk abin da ya zama washe gari bayan ta gama duk abin da ya zama aikinta ta ba su breakfast suna yi ita kuma ta shiga ta shirya ta fito sanye da stress skirt brown da kuma blouse riga brown and white sai ta ɗaura kimono shara-shara a kai ta saka gyale light brown idanunta sanye da kwallon da ke ƙara mata wani sirrin kyau yake ƙara masa haske da ɗaukar idanu sai lip balm da ta saka a baki tana fitowa wayan tana kira ɗagawa tana nufar danin ɗan ta ce good morning ya hamza ya ce morning hidaya yadda ya kira sunan sai da ya saka ta murmushi ya ce kin fito ne ta ce no yanzu dai nake shirin fita ya ce ok ako ni kam zumuɗi ya hana na zama in yi abin da ya kamata yanzu haka ina cikin school ɗinku ko za ki bani adres ɗinku na zo na ɗauke ki ne girgiza kai ta da sauri kamar yana gabanta ta ce no kar ka damu zan fito yanzu kawai ka bani mintuna ya ce yes as you say my queen dariya ta tana sauke wayan satar kallon shi ta sai suka haɗa idanu a hankali ta ce good morning sir bai amsa ba sai yaran ya kalla ce hurry up girls i wanna drop you i wanna guys today da sari suka miƙe suna tattare jakunkunansu da lunchbox su suka fice suna ce mata bye missy diet aisha ma ta ce bye mama daga haka suka fice